bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau juma'a haji babbar rana muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da zan karanto muku sai kuma shirye-shiryen na ku kun san mu koma gona da kuma lafiya sai da kula ta waɗanda da yardan allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkonsu har zuwa ƙarshe kuma za ku ji daɗin abubuwan da za mu gabatar muku inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 6 ga watan Agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan Zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 196 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan Agustan shekara ta 1825 kasar Bolivia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan Spain 'yan mulkin mallaka. Turawan Spain sun fara shimfida ikon su ne a kasar bolivia a cikin karni na goma sha biyar miladiya a lokacin da turawan suke mulkin mallaka a ƙasar mutane da dama suka yi yunkurin kwatar 'yancin kan ƙasar amma ba tare da sun samu nasara ba sai a lokacin da simon bolivar ya shelanta yaƙi a kan 'yan mulkin mallaka a latin amurka a shekara ta tara a lokacin magoya bayansa suka watso a duk faɗin ƙasar kuma suka fatattaki sojojin spain bolivia dai tana da fadin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari sannan kuma tana makwabtaka da kasashen peru chile argentina da kuma brazil masu saurari ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shi daga watan agustan shekara ta 1881 aka haifi alexander fleming wani likita ɗan scotland wanda ya gano maganin da ake kira penicillin ya fara samun digiransa na farko ne a fannin likitanci bayan haka kuma ya fara bincike domin gano maganin kashe kwayoyin cuta a cikin kuraje daga baya ya sami taimako daga wasu masana guda biyu wato flurry da kuma chen kafin ya samu nasarar gano maganin penicillin a shekara ta 1928 da ƙarshe dai a shekara ta 1945 ya karbi kyautar novel a ilimin likitanci. da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan agustan shekara ta 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu sojojin amurka suka jefa bama-bamai na nukiliya a kan birnin hiroshima na ƙasar japan wanda nauyin bama-baman ya kai ton dubu ashirin na sanadarin tnt wanda ya shafe garin daga doron ƙasa baki ɗaya ya kuma kashe mutane akalla dubu casa'in sannan kuma wasu dubu da biyar suka samu raunuka banda haka kuma tasirin wannan bom din yana cutar da hatta zuriyar mutanen da aka jefa wa bama baya ga haka kuma tasirin wannan bom din yana cutar da hatta zuriyar waɗanda aka jefa ma bom din bayan kwanaki uku kuma sojojin amurka sun sake jefa wani bom din na nukiliya a kan garin nagasaki na kasar ta japan wanda ya barna irin ta hiroshima inda dubban mutane suka rasa rayukansu hakanan kuma wannan bom din ya soya kasar wurin ta yadda hatta tsirrai ba za su iya fitowa ba kamar yadda kuma ya gurbata iskar yankin baki daya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanansu. Iran ta ce za ta mayar da martani mai kaushin gaske ga duk wani hari da Isra'ila za ta kawo mata. rundunar sojin sama ta najeriya ta yi sanar da kashe wani adadi mai yawa na 'yan bindiga a jihar zamfara yanin messi zai bayar kungiyar kwallon kafa ta barcelona to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran said khatib zade ya yi watsi da barazanar da isra'ila take yi na kaiwa kasar iran hari biyo bayan harin da aka kaiwa wani jirgin ruwan daukan manta a kogin oman yana mai zargin kasashen yammaci waɗanda suke sanya isra'ila yin irin wannan shaɗananci da take yi kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya ce a ci gaba da yin karan tsaye ga dokokin ƙasa da ƙasa a halin yanzu gwamnatin isra'ila a fili tana barazanar kaiwa ƙasar iran hari mr khatibzadeh ya zargi ƙasashen yammaci da ɗaurewa isra'ilan gindi cikin abin da ya kira shaidanancin da isra'ilan take aikatawa yana mai cewa irin waɗannan abubuwan da isra'ilan take yi ya samo asali ne sakamakon goyon baya da kasashen yammaci suke bata ido rufe don haka sai kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ja kunnen haramtacciyar kasar isra'ilan da masu goya mata baya kan duk wani mataki na wauta akan kasar ta iran yana mai cewa don kuwa hakan zai fuskanci mayar da martani mai kaushin gaske daga wajen kasar ta iran tun dai bayan harin da aka kai wa wani jirgin ɗaukan mai na isra'ilan a kogin oman a kwanakin baya wasu daga cikin jami'an haramtacciyar kasar isra'ilan suka ɗora alhakin hakan kan iran ba tare da sun gabatar da wani dalili da ke tabbatar da hakan ba har ma da barazanar kawo mata hari rundunar sojin sama ta najeriya ta sanar da cewa sun sami nasarar hallaka alalakalla 'yan fashin daji guda 78 sakamakon wasu jerin hare-hare da suka kai kan sansanonin 'yan fashin a jihar zamfara kafar watsa labaran nan na crime channels da ke kusanci da majoyin tsaro a nigeria ta buga labarin cewa a ci gaba da hare-haren da rundunar sojin nigeria ta kaddamar mai suna hadarin daji ta samu nasarar hallaka 'yan fashin dajin akalla 78 da kuma tarwatsa sansanoninsu sakamakon lugudan wuta ta sama da aka yi musu. majiyar ta ce hare-haren ta saman da rundunar sojin saman suka kai ya fi shafan sansanonin da 'yan fashin dajin suka fi gudanar da ayyukansu daga wajen ne irin su kudancin dan sadau da dajin koyon bana da ke jihar ta zamfara har layan majiyar sojin saman ta ce haɗin gwiwan sojojin sun ci wato sun fara kai waɗannan hare-hare ne tun daga ranar litinin da ta gabata don kawar da 'yan fashin dajin da suka addabi yankin da ma jihohin da ke makwabtaka da jihar ta zamfara jihar zamfaran dai tana daga cikin jihohin da suka fi fama da hare-haren 'yan fashin dajin a yankin arewa maso yammacin najeriya ko jiya ma dai wasu 'yan bindigan sun sace mahaifin kakakin jihar wato kakakin majalisar jihar da wasu mutane biyar ciki kuwa har da mai ɗakin sa inda suka yi awun gaba da su to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran rahotanni daga kasar burkina faso sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kashe alalakalla mutane 30 a wasu jerin hare-hare da suka kai wasu ƙauyuka da suke arewacin kasar a wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar burkina faso ta fitar ta ce maharan waɗanda ba a tantance ko su suwane ne ba sun kai hare-hare ne kusa da garin markoyo kamar yadda kuma suka kai hari kan wasu gungun jami'an tsaro da suka kawo ɗauki wa mutanen ƙauyen. sanarwar ta kara da cewa waɗanda suka rasa rayukan nasu sun hada da fararen hula goma sha ɗaya sojoji goma sha biyar da kuma wasu mutane hudu daga cikin dakarun sa kai da suke samun goyon bayan gwamnati sai dai kuma sanarwa ta ce su ma dai a nasu bangaren jami'an tsaron sun sami nasarar hallaka mahara su goma da kuma samun nasarar kwace ikon waɗannan yankuna daga hannun 'yan bindigan bayan sun fatattake su. hare-haren dai sun shafi ƙauyuka da dama da suka hada da bagnogo basian daga bongo da gefta da ke kan iyaka da ƙasar nijar tun a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ne dai ƙasar burkina faso take fuskantar hare-haren ta'addanci daga ƙungiyoyin da suke da alaka da ƙungiyoyin ta'addancin nan na alka'ida da kuma isis ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona ta ƙasar spain ta sanar da cewa shahararren dan wasan tannan Lionel Messi ba zai ci gaba da zama a kungiyar ba sakamakon matsin lamba na tattalin arziki da kungiyar take fuskanta. A wata sanarwa da kungiyar ta Barcelona ta fitar ta ce Messi din ya yi niyyar tsawaita kwantiragin da yake da shi da kungiyar da nufin saka hannu a jiya Alhamis. amma dokokin hukumar kwallon kafa ta La Liga ta Spain din kan daidaita kashe kuɗi sun yi mata cikas. suka sanya messi din ba zai ci gaba da zama a kungiyar ba kungiyar ta ce duk da cewa dai barcelona da lionel messi din sun ci marjaniya da kuma amincewa kan kula sabuwar marjaniya da shi hakan ba zai yiwu ba sakamakon matsalolin kuɗi da wasu tsare-tsare na kungiyar da karshe dai kungiyar ta barcelona ta ce tana matukar godiya ga dan wasan sakamakon rawar da ya taka wa kungiyar kan gudumawa sa na ci gabanta kana kuma da yi masa fatan alheri a rayuwar kwallonsa a nan gaba messi mai shekaru 34 ya amince da sabuwar kwantaragin da rage albashinsa a kungiyar to sai dai wannan sabbin waɗannan sabbin dokokin sun hana shi ci gaba da zama a kungiyar a halin yanzu dai ana ta magana kan kungiyoyin ƙwallon kafa na manchester city da kuma paris saint germain na ƙasar spain na gato na ƙasar faransa ne a matsayin waɗanda ake sa ran da suka ci gaba da nuna ƙauna na ɗaukan ɗan wasan to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. thank you to labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran to yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na mu koma gona mu koma noma Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na mu koma noma. Shirin da bisa ga al'ada ya saba kawo muku labaran da suka shafi noma da kiwo daga nan Radio Hausa biyu wacce tare da Mustapha Adam. Wanda sa ni Hassan Barka zan jagoranci shirin a wannan ranar. To a shirin za mu shi jamhuriyar niger inda a ranar Talata ce uku ga watan Ogista. Kamar da aka saba kowace shekara kasar ke bikin dasa itatuwa a wani yunkuri na yaƙi da gurgusowar hamada da ke barazana wa ƙasar da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Tumarilla kamar yadda aka ji shirin namu na mu koma noma yau yayar zango ne a jamhuriyar Nijar inda kasar ta yi bikin zagawar ranar shuka itatuwa bikin na ranar uku ga watan ogista akan yi shi ne a zagawar ranar da kasar ta samu 'yancin kai a wani mataki na yaƙi da gurgusowar hamada a bana takin da aka yi wa bikin shine shuka itacen zogale ko kuma yar maka yadda ake kiranta a kasar domin haɓaka tattalin arzikin cikin gida kuma a jihar maradi ne aka kaddamar da bikin kuma a yayin bikin ga bayanin da gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya yi wa 'yan jarida a cikin shekarar nan 61 Eh, abubuwa an samu canji da yawa an samu canji da yawa kuma eh, abubuwa da yawa sun kalubalance mu muke kokowa da su cikin abubuwan da suka kalubalance mu akwai hamada eh, raguwar itace to kowace gwamnati da ta zo ta zo da nata husaha na yaƙi da hamadan nan to amma 'yan shekarun nan an samu wata sabuwar husaha duk miliyoyin itatuwan da muka yi ta dasawa jama'a ba ta yi tattalin su ba sai jama'ar jihar maradi ta samu wata husaha itatuwa masu tsiruwa daji waɗanda yake su ne tun can azal aka sani sai aka koma ana tattalin su ana gyara su yanzu jihar maradi ko ina ice duk wanda musamman wanda yake hawan jirgi ya san yadda jihar maradi take kenan ka gani da eh, ma'ilmanta ba su yi tsammanin wasu itatuwa suna iya su girma ba kamar sabara ni tun da na taso ban yi tsammanin sabara tana zama icce ba ni dai na san ana sassabe ta kawai shi kenan ana amfani da kunnanta da wasu abubuwa amma yanzu husa sai ta ba duk waɗannan itatuwan ana gyara su in suka tsiro sai a dibi wanda ya hita gara sai a sassabe sauran a bar shi ya girma shine ake ce ma regeneration naturel assisté sassaben zamani to wannan sassaben zamanin muna so jama'a su maida mishi hankali a cikin birane a dasa itace a daji a yi sassaben zamani kiran da muke ma jama'a kenan to ko wani amfani ne za a samu daga shuka itatuwan na zogale wannan ita ce tambayar da kanal hamidu hamadu daraktan ma'aikatar gandun daji ta jihar maradi ya amsa yana mai cewa to tasirin shibka yake dai du abin ga zaman da muke nan duniya rayuwarmu ba ta yiwuwa babu itacen amma ko da muke nan cikin tarbiyoyinmu ban mai da ice komi ba in babu ice babu rayuwa don musamman abin ga da kwai kenan na shifka ita yanzu wannan sallah sallah na samu incin kanmu ne gare ta aka a kowane shekara a shibka itace don in ƙasa ga ta samu ike da kyau yana cikin abubuwan zai gwadi mu samu kan muna mulkin kanmu da kanmu kamar yadda president Gori Allah ji kanshi hodi minna Samson yake da ran nan an ke an kasa su mulki kansu to mene na ke nihi yau bana ga wanga eh, sallah da aka ce a ba almaka daraja dan a bunkasa eh, arziki na gari kun san dai ba ka da yanki in ciki ba ciki ba dai kenan almakka yau ta shiga dutukin tukane na nijiyar ba ma nijiyar ba kawai jami'a ta karshe da na yi benin na yi na tambayar rektor na ke damin kuke sa zogala kuma nan ke a ah, mu ku muka ga kuna kin shi mu ma muke koya in suna sarrafa ta yalla ma su hiddu wani abu dubu ba mu gani ba yau zogala ba nijar ba benin ta shiga cikin abincin su ɗaya kenan na biyu babu samun incin kai in babu arziki don shine an ga zogala yana sa arzikinmu ya bunƙasu wasu wanda da arziki shi ya da ƙarfi don ka dalili kenan a ba talaka kari tun kasa ice duk za mu shika ba ai maka kawai za mu shika ba ai maka dalili shine nake ga yadda ake da aka yi kayyada ranar sallah itace eh, gwamnati ya hidda wagga rana musamman saboda zogala dan a ba zogala da kamanninta daraja abin da muke ce ga horon shi espèce autochtone alimentaire et ou medicinal kamar itace ne namu na gida da muke ci ko kuma muna cin su kuma har yanzu suna maganin gargajiya don su a bunƙasa su a rike su paske abubuwa ne sun bace gare mu akwai matsala kamar wanda magunguna suke yi ke yi ita wannan shuka ta yamma mutuwa kawai ne itaken ba su yi babu irin maganin ba su yi soma suna maganin jabet suna maganin eh, suna wanki jini musamman in kun ga inda kamar bakin gidanku yanzu ruwa tsaya ku dauki dan zogala ku yadda ciki kuna duk ruwan ya kwanta sai zama kamar an samu ta abin da ake malalan don wala eh, taki ruwa aha don daga nan yana taki jini ma in akwai kama abin da ake masu cholesterol babban zaba suke kewa suna maganin jabat in kuna shan ruwan nan yana wanke muku hanyoyi na jijiyoyi don mai da ke kwanta hawan wala kise wannan har ku samu gutu kowane ne shi bai yarda To masu saurare ga shirye shirin ya koro da bayani sai dai lokacin da aka ɗibar wa shirin ƙayyadadde ne. Don haka a nan zan ja burki sai kuma wani cikon idan Allah ya kai. Kafin nan a madadin wakilin muna maraɗi Abdulhaji Musa da taimaka da waɗannan hirarkin da aka ji. ne Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. To madalla shirinmu kuma gona kenan ku saurara yanzu kuma sai mu na ƙarshe shirin nan na lafiya sai da kula a yi saurare lafiya. lafiya sai da kula. Zama masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake sado da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da ke tabo muku wasu daga cikin batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A yau shirin namu zai mai da hankali kan matsalar zubar da ciki ta haramtacciyar hanya. al'amarin da ke janyo mutuwar dubban mata saboda matsalolin da ke biyo bayan zubar da ciki ta bayan fage. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Kwararru kan sha'anin kiwon lafiya sun bayyana cewar kimanin mata dubu sittin da bakwai ne ke mutuwa a kowace shekara wurin zubar da ciki ta haramtacciyar hanya kuma yawancinsu daga nahiyar Afirka ne. kuma sama da rabin matan da ke rasa rayukansu a afirka a lokacin wannan mummunan aiki ba su kai shekara 25 ba to domin tattauna wannan batu a yau shirin na lafiya sai da kula ya gaito muna da dr sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a jihar jigawa da ke tarayyar najeriya da farko kuma ya yi mana bayani kan yadda wannan matsalar take da ma ababen da ke janyo ta da da farko san shi duk abin ya faru ana san a duba ga menene sababi na farko idan muka duba matsalolin da suke game da ɗaukan ciki da renon ciki za mu ga cewa kusan a yanzu fiye da miliyan ɗari biyu ake samu sa ɗaukan ciki a duk shekara a duniya kuma a cikin wannan miliyan ɗari biyu da muke da ta nuna saba'in da biyar miliyan kenan duk suna zama a cikin ciki ne wanda mutane sun samu ko ba tare da shiri ba ko kuma daman can ba su son su na uku sannan akwai hamsin miliyan hamsin daga ciki su kuma za mu lura cewa su waɗannan su kuma su dan kansu suke zuwa asibitoci a faɗin duniya kenan cewa suna son a zubar da wannan ciki sannan akwai miliyan ashirin wanda ku kuma hanyar da suke bi ba ma da dangantaka da hanyar da ta dace na zubar da ciki wannan shine nake cewa haramtaccen zubar da ciki wato a cikin ciki da ake samu kusan fiye da miliyan 200 a ciki miliyan 20 sukan samu zubar da ciki ta wannan haramtaccen hanya da ake magana saboda haka sai mu ga abin da ake magana ba karamin matsala ba ce wanda ta shafi al'umma gaba daya misali in muka dubi akwai abin da nake cewa duk cikin minti ɗaya ne yake faruwa a kan rayuwar mata za ga an ce fiye kusan ɗari hudu ake samun haihuwa duk minti ɗaya duk minti ɗaya da ya wuce za a samu mace sun samu ciki fiye da ɗari hudu a cikin wayannan matan ɗari da arba'in na cikin ɗari hudun nan ba lallai ne sun shirya su ɗauki ciki ba ko kuma cikin nan su ba su son shi ma sannan an muka ci gaba za mu ga a cikin a ɗari hudun nan talatin da takwas lalle lalle za su je wancan haramtacciyar hanya don su zubar da wannan ciki da ba su so kuma a cikin dai wannan ɗari hudun mukan samu kowace mace ɗaya da za ta rasa ranta a cikin wannan al'amari saboda haka wannan ina mana shimfiɗa ne don mu gane cewa babban al'amari ne cewa eh, bin wannan haramtaccen hanya na zub da ciki wanda mutane suke bi da kuma menene yake jawo na wannan hanya. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewar akwai haramtattun hanyoyin da ake amfani da su wajen zubar da cikin. Ko za a fayyace muna ire-iren waɗannan hanyoyin? Tunda aka ce haramtacciya ce da hanyar da aka yi da wanda ya yi da inda aka yi duk sun zama haram. Saboda haka shi hanyar daman da za su bi ba hanya ce ta kuma ka'ida ba. tunda daman ta zama haramtacciya a da suke samun dama shine mafi yawanci waɗanda suke kai kansu waɗannan wuraren daman can sun samu wani damuwa na cewa ko wani tsangwama daga al'umma kowa na tsoron kada a ce ɗan shi ko jikar shi ko matar shi ta cikin shegi to kaga suna da wani damuwan da suke kokarin su ga an warware musu saboda haka idan suka zo daman masu yin wannan harkar hanyoyin da suke bi a waɗanda aka sani daban wani akwai kuma waɗanda ba sani ba misali za su iya ba su kwayoyi da tunanin cewa in sun sha za su fara zub da jini sannan ciki ya zuyi wasu kuma za su kai har halin da za su sa wasu abubuwa akwai inda muka samu rahoto ma har wannan cokali ne ya nan da ake cin abinci da shi wasu suna amfani da shi su sa shi a abin nan farjin mace cokala can suna kokari ta haka su jawo yaro ko yarinya ko kuma ciki. To masu saurare lalle mun so ɗauko muku batun irin matsalolin da ke tattare da zubar da ciki ta haramtacciyar hanya sai dai kash lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo ƙarshe. Don haka sai a tarbe mu ranar litinin mai zuwa domin jin ci gaban shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga Dokta Sa'idu Ahmed likitan da ya amshi tambayon namu a yau A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. To masu saurare da haka muka kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu. Sai kuma zuwa an jima insha Allah a shirinmu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku. To amma kafin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.